aminci su tabbata ga dukkan rayuwar da ta saki duniya saki uku ta rungumi Allah subhanahu wa ta'ala wajen bauta da kadaita shi da kuma aikata ayyukan alkhairi a koda yaushe da nuna tausayi ga bayan Allah mabukata marasa karfi da kuma jin tausayi da taimakawa marayu barkamu da wannan lokaci ku da ziyartar channel namu na Darul Furqan TV a cikin wannan shirin da izinin Allah za ku ji bayanai masu muhimmanci daga bakin malam sai dai muna roƙon ƴan uwa waɗanda yau shine farko farkon ziyartar ku a wannan channel namu to don Allah ku sauka kasan bidiyon za ku ga kalmar subscribe da jar alamar butu ku danna ta bayan kun danna sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan ku zaɓi all ya ƴan uwa masu albarka ku danna mana liking sannan don Allah ku dinga sharing na wannan bidiyo domin hakan shi zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku shirye-shiryenmu malam bismillah a da ikon Allah yau muna daren ɗaya ga watan sha'aban hijira shekara ta 1442 kenan wannan ke bayyana muna wata cif cif ɗaya tsakaninmu da da watan ramadan watan sha'aban kamar yadda muka sani ita ma wata ne mai albarka kuma wata ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yawaita yin azumin nafila a ciki kamar yadda hadisai birjik suka zo kuma mun dace da cewa gobe ma litinin daman rana ce ta yin azumin ta tatawai kuma ya zama farkon sha'aban kenan sai mu dage mu azumci waɗannan kwanaki mu yi azumi da yawa mu tsarkake zuciya a cikin yin azumi ɗin. akwai hadisai da dama da ke bayyana muhimmancin wannan akwai hadisi na na, na aisha radiyallahu anha da take cewa kana rasulullah yasumu hatta naqul la wa yuftir hatta naqul la yasum وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صيام من شعبان wannan hadisi iya bukhari hadisi na 1833 nana aisha Allah ya kara mata da rake cewa annabi tsira da aminci su tabbata gare shi wani lokaci yakan yi azumin nafila da yawa har ma mu ce ba zai huta ba wani lokaci yakan ajiye ya yi ta hutawa har ma mu ce ba zai yi azumi ba sai ta ce ba mu taba ganin ya cika azumin wata guda babu hutu ba sai azumin wata ramadana bayan ramadana na wajibi na farilla ta ce ba mu taba ganin wani watan da yake yawan azumin nafila ba kamar watan sha'aban babu wani wata da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yake yawaita azumi irin watan sha'aban Ah, baya ga waɗanda haka a watan sha'aban tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa sunna ta karantar da mu yawan yin azumi ka iya daurewa ka riƙa in ka gada maka saumu dawud alaihi salam ya mu yau wa yuftir yau in ka gada ma za ka iya ware kwanaki da yawa kai azumi kwana hudu biyar a jere ka huta kwana ɗaya ka ci gaba da yi abin da kawai aka toge shi ne ran da sha'aban ya raba gida biyu to ba a bukatan yin azumi a wannan rana din saboda hadisin idan ta safa sha'aban fala ta sumu asali hadisin iya da illa amma sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullah a cikin sahihu tirmizi hadisi na 590 yake cewa hanyoyin hadisin sun kai matsayin hadisi hasan da haka ya kunu hadithu hadithan hasanan bi wa shawahidihi so a wannan hadisi ya ce idan sha'aban watan sha'aban ya raba biyu daidai ba a yin azumi wato kamar ran da ya raba daidai to sai a ajiye azumi amma idan ya wuce za a ci gaba da yi ko ba za a ci gaba da yi ba magana mafi inganci za a ci gaba da yin azumi idan ya wuce saboda hadithin bukhari rahimahullah hadithi na 1970 riwaya gana na aisha radiyallahu anha da take cewa kana rasulullah ya so mu sha'aban illa qalila annabi yakan azumci sha'aban kusan duka sai dan kadan so an ce dan kadan abin da yake nufi dan kadan shine kwanaki kadan ne baya yi so haka idan mutum ya samu ikon yin azumi sha biyar ashirin ashirin da biyar a cikin watan sha'abana bai yi laifi ba so kula ga wannan wata ne da ake son mu yi azumi na nafila da yawa mu kwadaitar da iyalanmu wajen yin azumin mafi kankanta mu dage da azumin litinin da alhamis a wata din wannan zai shirya mu gabanin zuwan wata ramadan kuma asara ce mai girma a ce musulmi bai azumin nafila ba tun daga a ramadan da ya wuce sai kuma wani ramadan idan ya dawo wannan kuskure ne Ah, mu dage mu yawaita yin ibadu na nafila idan aka samu gibi a cikin farillan wanda ba makawa dole wata ran a samu gibi din to ibadun nafila da su ake cike mana gurbi sosai mu dage da wannan kuma su ne abubuwan da ke kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala farilla akan ɗauka kowa zai yi inda ake tsere tsere shine waye fi dan uwansa wurin nafila duk musulmi yana salloli biyar yana yin azumin wata ramadana yayi aikin hajji na farilla ya tsaye da kalmar shahada ya cire zakka duk waɗannan ayyuka na farilla ana kaddara kowane musulmi yana yin su amma ina wani yake wani fintin kau shine yin nafila bayan an yi salloli biyar na farilla wa yake tashi ya mun laili bayan azumin wata ramadana wa yake da juriyan yin azumi na nafila bayan yin aikin hajji na farilla wa yake da juriyan yin aikin hajji na nafila bayan zakka ta farilla wa ke da kokarin ciyarwa fi sabilillahi waɗannan ayyuka na nafilfili da su ne wani yake wa ɗan uwansa fintin so idan muna buƙatar rabautuwa duniya da lahira bayan ayyukan farilla sai mu ƙara ƙoƙari wajen yin aikin nafila idan za mu yi kuma mu tsarkake zuciya mu yi don Allah saboda aikin da ba don Allah aka yi shi ba Allah baya karɓansa ribar aiki ɗaya a duniya shine Allah ya taimake mu ya sa aikin mun yi don shi ne idan muka zo yin aikin kuma sai mu yi koyi da annabi Muhammad